Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan gundumar Columbia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel. da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan rana ta Asabar wadda ta yi daidai da ashirin ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da daya. Kamun ku ji abin muke tafa da su bari fara muku da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce kiyayya ba za ta samu wurin zama a Amurka ba bayan gana da shugabannin 'yan asalin Asiya Amurkawa. Jiya Juma'a kasashen Faransa da Jamus da kuma Italiya sun sake koma amfani da allurar rigakafin coronavirus ta AstraZeneca. Haka kuma za a ji cewa yayin da rikici ke kara kamari a yankin Tigray na Habasha, asusun kula da ƙananan yara na UNICEF na nananta buƙatar ci gaba da kai tallafi ga yaran da abin ya shafa yayin da ake cikin wani mawuyacin hali. Kanin labaran da muke tafi da su kenan muna tafe da cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za ku ji dalilan Majalisar Kolin Najeriya na rage adadin kwanakin aikinsu da kuka zaɓe su don su muku. Idan aka yi la'akari da wannan to za a tauye mudun jama'a ƙasa ba za a yi daidai ba a ce an rage waɗannan kwanaki ɗin. Har wayo tana ƙasa tana dabo a jamhuriyar Nijar. wasu 'yan kasar na ikirarin an tauye musu haƙƙinsu na demokaradiyya. ba gauga bai kamata mutane su sai yanke hukunci cewa abin an kyauta ko rashin kyauta sha dubawa za a yi ne hana menene yasa hukuma ta hana kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan bayan rahotannin namu da labaran duniya muna tafe da shirin adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ƙiyayya ba za ta samu wurin zama a Amurka ba bayan gana da shugabannin 'yan asalin Asiya Amurkawa don tattauna kisan mata shida da wasu mutane biyu kusa da Atlanta a wannan makon. akwai wasu ɗabi'u da imani da ya kamata su haɗa kan amurka ɗaya daga cikinsu shine kin amincewa da ƙiyayya a cewar biden lokacin da yake jawabi a jami'ar emory da ke birnin atlanta na jihar georgia biden ya yi tattaki zuwa jihar georgia da ke kudu maso gabashin kasar a jiya juma'a tare da mataimakiyarsa kamala harris don tattauna harbe-harbe da sauran abubuwan da suka faru inda ake auna mutane 'yan asalin asiya amurka da hare-haren nuna kiyayya. jami'an jojiya har yanzu ba su bayyana harbe-harben ba wanda ya ritsa da wuraren yin tausa a matsayin laifukan nuna kiyayya. saboda wanda ake zargin ya ce an yi harbin ne sakamakon lamarinsa na jima'i. jiya juma'a kasashen faransa da jamus da kuma italiya sun sake komawa amfani da allurar rigakafin coronavirus wadda astrazeneca ta yi bayan jami'an kiwon lafiya sun nemi kawar da damuwar da ka iya haifar da toshewar jini. Ƙungiyar ƙasashen turai sun ci gaba da yin allurar ne bayan da hukumar kula da magunguna ta turai ima e wadda ke kula da magunguna ta ce allurar AstraZeneca ta jami'ar Oxford ta kasance ba ta da illa kuma tana da tasiri. Kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce babu wadatattun bayanai da ke nuna ci gaban samun daskarewar jinin ba. cikin waɗanda aka yi wa rigakafin koyaya a cikin wata alama da ke nuna cewa matsaloli game da allurar rigakafin har yanzu akwai su ministan kiwon lafiya na faransa olivia Veran ya ce hukumar ba da shawara kan kiwon lafiya ta ƙasar tana ba da shawara allurar ta astrazeneca ne kawai ga mutane masu shekaru 55 ko sama da haka sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce amurka ta nuna muhimmiyar damuwarta da kasar china yayin ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin kasashen biyu a ƙarƙashin gwamnatin biden ta kammala kwanaki biyu na tattaunawar mai cike da cece kuce blinken ya ce jami'an diflomasiyyar amurka sun san cewa shiga tattaunawar akwai wurare da yawa da muke da saɓani sosai game da ayyukan da china ta yi a shinjan. batun yankin hong kong da tibet da kuma taiwan da kuma matakan da take ɗauka a sararin samaniya ya faɗa manema labarai a ƙarshen tattaunawa ta jiya juma'a a birnin anchorage da ke jihar alaska cewa mun so mu nuna musu babbar damuwar da muke da su game da wasu ayyukan da china ta yi da kuma halayya da take nunawa damuwa da ƙawayen da abokanmu ke da shi Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. A ka'ida Majalisar Dokokin Najeriya tana zama sau uku ne a mako, amma kwanaki kaɗan bayan da wata daga hutun ƙarshen shekara. Sai majalisar ta rage yawan ranaku da za ta dinga gudanar da ayyukanta. Majalisar dattawa tana gudanar da zaman taro sau biyu a mako, kuma wasu lokuta sau ɗaya a mako. Ba da jimawa ba majalisar wakilai ta takaita zamanta sau ɗaya a mako. saɓanin yadda aka saba na kwanaki uku a mako. Wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dokokin Najeriya, Madina Dauda, ta yi mana nazarin waɗannan kwanaki da aka rage da kuma me hakan yake nufi ga 'yan ƙasa. A karan farko a tarihin Majalisar Dokokin Najeriya an samu sabon salo na yawan kwanaki da majalisar za ta rika zama don yin dokoki da za su ƙara kawo ci gaba. A yanzu majalisar dattawa tana zama kwanaki biyu ne a cikin mako ɗaya, sannan majalisar wakilai kuma tana zama rana ɗaya tak a mako guda. Wani babban hanzari da suka kawo wajen ɗaukan wannan mataki ita ce barazanar da cutar corona virus take yi a kasar wanda yawan waɗanda suka riga suka kamu da cutar sun kai tara sannan adadin waɗanda suka rasu sun kai bakwai an sallami kimanin mutane ɗaya daga asibiti ya zuwa yanzu na tambayi sanata abdullahi adamu ko wannan dalilin yana da ƙarfin da zai sa a ɗauki wannan matakin ga amsar da ya bani an ƙayyade lokaci da suka wuce kaza za su iya zama tare a wuri guda an kai kai da wani abubuwa to muka ga dole ne a yi wannan a rage domin in ba rage ba mu ne gwamnati to idan gwamnati tare ta yi doka ce ko mu din na babban abin wannan doka bai kamace mu ba mun yi domin wadansu su gani ce wani da ce ba yan tarayya sun yi haka bare mu su samu su yi har gobe ba duk ma'aikata ke zuwa ofis ba kin san wannan ha mu muna zuwa ni bayana mu yin su ba amma kada kuma garin yin haka mu je mu karya wasu dokoki har kuma bai zai shafe mu an samu amince suka rasu a dalilin coronavirus to sai ake sai mana dangi. A majalisar wakilai kuma mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce sabon kunno kai da cutar corona ta yi dole ya sa suka ɗauki wannan mataki. As to do with the COVID, especially the second pandemic, and our desire to put all the protocols in place for the safety of 260 people who were gathering under a roof. Sai dai kuma a dokance wannan mataki tamkar tauye mudu ne ga 'yan Najeriya, in ji kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar. Idan aka yi la'akari da wannan to za a tauye mudu mudun jama'a ƙasa ba za a yi daidai ba a ce an rage waɗannan kwanaki din domin ko a kwana 180 din ma idan aka yi la'akari da haka nawa daga cikin 'yan majalisar ma ke zama to kan ga sun samu lasi kenan da yawan su rika bijire mu zama majalisa su daina zuwa sai idan akwai wani abu wanda yake neman ko wanda yake zai sanya dalilin da za su zo zauna majalisa saboda haka ku sake dubawa dai a tauna goron dattako a kalli ƙasa din akwai matsaloli mirgina mirgina da ke fuskantar ƙasar nan matsalolin tsaro suna nan su suna damun kasar nan wanda kuma harkar corona bai zama dalili da matsayin tsaro ya kare ba. Babu shakka cutar ta COVID-19 ta yi mummunan tasiri ga ayyukan majalisar ƙasa domin keɓaɓɓun mutane ne ake ba su izinin shiga harabar majalisar yayin da ake hana 'yan jarida da ma'aikata waɗanda ba su sa takunkumin baki ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To masu saurare kada dai kumanta kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Yayin da rikici ke kara kamari a yankin Tigray na Habasha, asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF na ta buƙatar ci gaba da kai tallafi ga yaran da abin ya shafa a yayin da ake cikin wani mawuyacin hali. watanni biyar da fara rikicin a bayyane yake game da kashe-kashe da cin zarafin mata da ƙananan yara a tigray rahoton kisan akalla yara ashirin a cocin myanmar a watan nuwamba da ya gabata zai ci gaba da addabar iyalai da al'ummomi in ji babbar daraktar unicef harriet po a cikin wata sanarwa ta fitar jiya juma'a asusun bayar da agajin gaggawa na yara na majalisar ɗinkin duniya ya ba da rahoton makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya an kwashe su an lalata su kuma wasu kungiyoyi masu dauke da makamai sun mamaye su bugu da ƙari an ba da umarnin kai hare-hare da gangan a cibiyoyin kiwon lafiya tare da takaita ayyukan kiwon lafiya da ake so don taimakawa 'yan da ke cikin bukata daga ƙarshe wata ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin yaɗa labarai a duniya tana neman hukumomi a lardin sydney da ke kudancin pakistan da su hanzarta gudanar da bincike na sahihanci hanci tare da kame waɗanda ke da alhakin kisan wani ɗan jarida a wannan makon. 'Yan sanda da shaidu sun ce aje kumar lawani mai shekaru 31 yana zaune ne a wani shagon aski a garin na Sukur na lardin yammaci ranar Laraba lokacin da wasu mahara da ba a san ko suwaye ba kan babura da wata mota da fasinjoji hudu suka buɗe masa wuta. Lawani wakilin nemo labaran cikin gida ne a na jaridar harshen Urdu mai zaman kanta ya ji rauni da yawa na harbi kuma ya mutu a wani asibiti da yammacin rana alhamis jiya juma'a 'yan sandan sukur sun sanar da kafa wata tawaga da za ta gudanar da bincike kan kisan amma ba a samu wani ci gaba ba masu sauraro labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. amma bar mu je ga sauran rahotanni. A makon da ya gabata idan ba manta ba, mun shaida muku cewar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun shirya gudanar da wata zanga-zanga a yau. Sai gashi a yau ɗin hukumomi a ƙasar sun haramta gudanar da wata zanga-zanga a birnin Yamai don neman mahukuntan ƙasar su saki mutane da suke kulle da su a gidan yari. tun washe garin zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe na 21 ga watan Fabrairu. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya aiko muna da ƙarin bayanin halin da ake ciki a ƙasar. A wata takardar da ya saka wa hannu, mukaddashin magajin garin Yamai Muktar Mamudu ya bayyana dokar taɓacin da gwamnatin Nijar ta kafa tun a washe garin bullar annobar corona a bara a matsayin hujjar da ta sa ofishinsa hana magoya bayan jam'iyyun adawa izinin gudanar da jerin gwanon da suka tsara a yau da nufin nuna bacin rai a game da matakin kulle wasu shugabanninsu a kurkuku take yanke 'yan hamayyar suka nufi kotu akan wannan mataki sai dai kuma alkali ya sanar da su cewa mutanen da suka saka hannu akan takardar tsara wannan jerin gwano ba su da hurumi saboda haka ya umarce su su janye wannan kuduri da yake bayyana matsayinsa ɗan takarar jam'iyyar rdr canji ta 'yan adawa muhammad usman ya ce matakin hana wannan zanga-zanga babban targaɗe ne ga demokradiyyar nishar yana mai cewa ba zai lamunci hakan ba dalili kenan ya kuduri aniyar ɗaukar kara. Cette décision ni plus Un appel sera interjeté dès demain contre cette interdiction. duk da tsauraran matakan tsaron da aka waye gari cikinsu a yau a birnin yamai wasu matasa sun taru a dandalin plastomo da zumar gudanar da wannan zanga-zanga to amma jami'an tsaro suka tarwatsa su ta hanyar amfani da barkonon tsohuwa ko me mazauna birnin yamai yake cewa akan wannan takaddama mai nasaba da zaben da ya gabata idan hukuma ta hana kuma an ka ɗauki ƙara an ka kai a gaban kotu alkali ya dibi sahihancin ƙara ya ce babu gaskiya a ciki to gaskiya abu ne mai kyau a ce an bi doka amma wanda yake tinkaho da cewa shi dan demokradiya na kuma yana so ya mulkin demokradiya a ce ya kai kara kotu ta kada shi a ce kuma ya fito ya yi zanga-zanga to hakikanin gaskiya kamar ya yi amai ya lashe ne wannan abun mataki da niga ga yan adawa sun yi na cewa ba za su fito ba kamar yadda ni ji daga shugabansu mama usman wanda ake kokowar saboda shi abu ne mai kyau ya ƙara girmama mulkin demokaradiyya a nan jamhuriyar Nijar. Idan shugaba ya magana, kai baka ta kai magana. Shi shugaban sun Usman Jikara so ya ce to mun dauki matakin da dokar shari'a ta ce na ba a yi saboda dalilai kaza. Amma sai ga wasu zo saboda sabon kunne su a jayaji sa kunne kunne. Kenan sun nuna cewa su shugabanni su ba su girma su ba. Ba gauga ba ya kamata mutane su yanke hukunci cewa abin an kyauta ko rashin kyauta. sha dubawa za a yi menene ya hana menene ya sa hukuma ta hana. Shine wannan magana. Ni na ga abin da shi hukumar jihar Yamai ta bada ta cewa wannan shine dalilin hanawa in dai wannan ne to lalle doka ta yi ya kamata a hana shi saboda kar a samu wasu ɓata gari su yi amfani da wannan dama da aka bayan adawa su shigo cikin su su goga musu kashin kaji har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto jama'ar yamai na gudanar da harkoki cikin kwanciyar hankali amma kuma alamu na nunin al'amura na tafiyar hawainiya saboda yanayin zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a bisa la'akari da ɓarnar dukiyoyin da aka yi fama da ita a kwanakin baya lokacin da matasa suka tayar da tarzomar da aka yi fama da ita a tsawon kwanaki akalla uku. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A jihar Borno kuwa, gwamnatin jihar ce ta ce a shirye take ta kauda talauci ga 'yan jihar marasa galihu a cikin wani shiri da ta billo da shi. Duk kuwa da cewar wasu 'yan jihar na ganin cewar kaɗan ne za su ci gajiyar wannan shirin. ga haruna dauda biyu dauke da karin bayani. Gwamnatin jihar Borno ta ce ta bulo da wani shiri don taimakawa da kasassu da kuma 'yan bangan siyasa don haramta matsalar barace-barace da kuma bangan siyasa a fadin jihar baki daya. Kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa na jihar Kwamar Sa'in Nabuba ne dai ya bayyana wa manema labarai hakan a garin Maiduguri. Ya ce zakan gwamnati ta kan baiwa duk wani kasashe naira dubu goma sha biyar duk wata kuma sun ɗebi kusan watanni shida kenan akan baiwa waɗannan mutane irin waɗannan kuɗaɗe kuma ana biyan su ne kai tsaye cikin bankunan su. Ya ce akwai guragu 511 da yanzu haka ke karban waɗannan kuɗaɗe da kurame 159 da kutare 259 da makafai 1,039 wanda ya ce amma adadinsu ya zarta haka don yanzu hakan sun kai ma dubu uku kwamishinan ya dai ci gaba da bayani game da matsalolin da suke fuskanta musamman ma wajen bangaren makafi abin da ya bamu problem dama shine wajen makafi su kuma muna ba su kowane wata cash a hannu makafin sun yawa ba zai yi mu duk gwamna nan ya biya duk makafi ko da koina da koina ba tunda yana biya duk dubu da tare bakwai amma mutane da yawa ba sani ba muna biyan kudin nan da rent through account ne abdulrahman muhammad dai ɗaya daga cikin guragu ne da kuma ke tafiya da keken guragu wadatar da na sana'a sai da kaci wanda ya ce mini gwamnan na kokari sai dai ya kamata ya tuna da ire-iren su musamman masu suka kama sana'o'i gwamna mai kokari ne sosai kuma mutum ne wanda dama yana da niyya ya taimaka wa kowa example kamar mu na kasassun nan ma yana iya kokarinsa tun kafin ya hau kan gwamnati ma ina sayar da kati da sauransu ya sani akan cewa ina sana'an kati din to bukatan da nake da ina neman taimako ne ina so bayanan da nake nan Allah ya sa ya ji da kunnen basira a taimaka min da abin da zan iya kokarin rike kaina gwamna da kan ya sa a yi rajistan guragu gaba daya na Maiduguri musu goma sha biyar biyar amma yanzu haka abin da ya shi ɗaya ne koyi suke samu ya zama to kamar kashi biyu din ba sa samu to wanda ba sa samu nima ina daga ciki sai dai kwamishinan ma'aikatar wasannin gwamnati sayin buba ya ce gwamnatin ba ta ɗaukan nauyin dukkanin nakasassu a jihar ba. Kuma ba zai yi gwamna ya biya all these three or four thousand mutane ba. So wanda bai samu zai ta su sai Allah kawai. To wai me kungiyar nakasassu ke cewa ne game da wannan tallafi da ake musu na naira dubu goma sha biyar biyar ga dai shugaban kungiyar Alhaji Amadu Umar. Alhamdulillah mun gode a gwamna kuma akwai guragu akwai makafi akwai kutare akwai kurame duk a cikin mu kashi talatin kashi goma ko goma sha biyar suna samu alhamdulillah wani lokaci zai zo sauran maza su samu sai dai kwamishinan ma'aikatar wasanni kwamar sa'in abubuwa ya karara cewa su ma 'yan bangar siyasa da ake kira ecomoc yanzu hakan gwamnatin na tallafa musu na ganin cewa ta haramta wannan bangar siyasa a jihar yaran da yanzu ba ma mu kira su ecomoc da yaran da suka gagari gari 'yan bangar siyasa wanda gwamna ya kashe suna ecomoc su daman dubu biyu da dari takwas da saba'in da bakwai ko adadin su kenan da muna bada dubu talatin talatin da farko zuwa mu mun yi wata shida sai undp ta ce aikin yana da kyau ita ta biya wata uku sai undp kuma ta ta dakatar sai sai gwamna kuma yau wata hudu ne ya ce a ah, tun da state ba kudi mu ba su dubu sha biyar sha kafin za a samu wani abu zai shine yanzu account nasu da sunayensu duka bank su kaɗai a wajen su abinda muna karba muna ba su shine miliyan arba'in da uku da dubu ɗari ɗaya da hamsin da biyar kowane wata kwamishinan ya ce za a dai ba da wannan dubu goma sha biyar biyar ne har dai na shekara guda wadda daga nan za su ɗauki wani matakin na gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki ɗaya amin. Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Da alaman matakai da hukumomi da masu ruwa da tsaki akan harkar kiyaye hatsira ke dauka a Ghana, haka ba ta cimma ruwa. Kasar da ci gaba da fuskantar hatsarin ababen hawa. A cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 kasan ta samu asarar rayuka da dama ta hanyar hatsarin motoci da sauran ababen hawa kamar yadda jiya wasu mutane takwas suka mutu akan hanyar garin wa zuwa birnin kumasi al'ummar kasar dai na kara bayyana matukar damuwansu game da lamarin da ke faruwa alhaji muhammad awal mamba ne da kungiyar rajin kare hatsarin ababen hawa ta val a birnin accra ya mana karin haske akan dalilan da yasa har yanzu ake ci gaba da samun yawan hatsarin motoci to abin da ya sa arwa yau ake samun asarin mota ba zai saya ba saboda na farko direbobi matsalan da ake samu ba kulawa kuma ba cikakken bincike wurin ba da eh, driving license kusan na ya zuwa wurin karban driving license na ba irin jarabawan da ake musu ba sannan na biyu kuma direbobin ghana suna son sauri ba direban duk duniyan da ina ga ba direban da ke sun sauri kan hanya kamar direban gana sun sauri sannan na biyu yan sadda suna sakaici wurin kulawa da direbobi saboda za ka ga wani mota kayan da ya haza ma kayan da motan ya haza zai shigo cikin gari kana ganin kamar wangan lodin da ake yi wannan motan nan ai wangan lodi ba daidai ba ne wallahi yadda kake tafiya kai hanya man ka ga irin wannan motocin da kayan na suka haza da irin tafiyan da za su yi wallahi akwai akwai takaici sosai sosai kaga sannan kuma abin da ke da ban takaici kuma ne hanya bai da kyau ga sakaci direbobi sannan ga hanya kuma ba kyau ko kada wallahi domin inda ma anyan ma anyan ma yana cikin yana cikin za a tashi tashi gari ne zan ce masalan hanya ya contribute kamar wurin 70% ko 60% cikin matsaloli asarin da ke haɗin cikin wato kashi 70 ko kashi 60 cikin ɗari kenan kashi 60 cikin ɗari hanya ya contribute hanya yana yana is a factor because aka nan ne idan direba direba bai da kyau direba na so sauri ga hanya kuma ba kyau to bari mu duba wani abin da mutane ke tunani irin wannan gangamin an daɗe ana yi ta wayannan ɓangarorin duka To amma sai ana ganin matakan da hukumomi ke ɗauka musamman ku kuma kungiyoyi irin naku kuna ɗaukan matakai na ganin cewa an rage yawan hatsira. To ku ta bangaren ku akwai wani rawa sosai da kuke takawa? Sosai sosai muna taka rawan gani sosai saboda irin eh, eh, gudunmuwan da muke bayarwa wurin rage yadda za a yi a rage asarin mota. Muna namu iyaka yadda za mu yi muna hajin gwiwa da hukumomi daban-daban wayanda musamman na gwamnati da sauran hukumomin da su kuma suka zama stakeholders na kan road safety muna hajin gwiwa da su muna aiki kuma muna ba da gudunmuwan amma duk da aka dai mu muna namu arwa yau dai sauran ya saura ga 'yan sadda da direbobi domin su ne wayannan lokaci su ne suke tafiya kayan janna amma to ya za a yi arwa yau dai kamar shekarar ga muna ganin kamar kuma kowace shekara ma irin gudunmuwan da ake bayarwa ya kamata ce hasarin mota ya zo Ya ko shekarun jin wallahi matata ta fito kuma tana zuwa kara wallahi da ya zo kan ga sun yi kun babu wallahi suna tafiyansu tirela ya bar hanyar shi ya biyo kan hanyarsu wallahi allah ne kawai ya kiyaye sannan kuma ga kuma jiya da kuma hanyar eh, wani mutanen da suka rasa rayukansu kan eh, asalin motar da aka yi ka gani to baka ganin fasinja su kuma da suke cikin mota bai yiwuwa su ba su rika magana ka a direbobi su jefa rayukansu cikin hatsari kaga fasinja shi matafi su ya kamata a ce idan direba na gudu ne ko yana bai tafiya da kyau ne za ku yi in kun ma ya kai inda polisai ke sai hanya ku yi mai dabara da zai za ku yi ku report din shi ku ba yan sanda ka gani ina kuna tunawa a kun lokacin da mota ne muka shiga za mu in mun bar kuma sai muna zuwa Accra direban mu mugun tafiya yake yi ashe a kun bawa Allah cikin motar nan mun kai wani wuri sai polisai su yi bariya she kamar zai boli wallahi da ya sauka ya je report mu ya ba ya report direban ya ba polisai kaga this is a sign of good citizenship alama ce na dan kasa na gari dan kasa na gari ya reportin direba ya ba polisan irin mugun tafiyan da yake can da polisan suka escortin mu kamar kusan suka muku rakiya suka muna rakiya kamar 200 miles sannan suka bar mu muka tafi kuma suka ce mu passengers ga lamba idan direba ya kuma yi wannan tafiyan nan a kira akwai polisai gaba za kuma za ta shi zuwa gaba bari mu ja maka murki a nan mu ci gaba da hilan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Muhammad Awal na kungiyar VAL da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. sauraro da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce kiyayya ba za ta samu wurin zama a Amurka ba bayan gana da shugabannin 'yan asalin Asiya Amurkawa don tattauna kisan mata shida da wasu mutane biyu kusa da atlanta a wannan makon. akwai wasu ɗabi'u da imani da ya kamata su haɗa kan amurka ɗaya daga cikinsu shine kin amincewa da ƙiyayya a cewar biden lokacin da yake jawabi a jami'ar emory da ke birnin atlanta na jihar georgia jiya juma'a kasashen faransa da jamus da kuma italiya sun sake komawa amfani da allurar rigakafin coronavirus wadda astrazeneca ta yi bayan jami'an kiwon lafiya sun nemi kawar da damuwar da ka iya haifar da toshewar jini. Ƙungiyar ƙasashen Turai sun ci gaba da yin allurar ne bayan da hukumar kula da magunguna ta Turai IMA e wadda ke kula da magunguna ta ce alluran AstraZeneca ta jami'ar Oxford ta kasance ba ta da illa kuma tana da tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce Amurka ta nuna muhimmiyar damuwarta da ƙasar China yayin ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin ƙasashen biyu a ƙarƙashin gwamnatin Biden. ta kammala kwanaki biyu na tattaunawar mai cike da cece kuce. Bilikin ya ce jami'an diflomasiyyar Amurka sun san cewa shiga tattaunawar akwai wurare da yawa da muke da saɓani sosai game da ayyukan da China ta yi a Xinjiang. Batun yankin Hong Kong da Tibet da kuma Taiwan da kuma matakan da take ɗauka a sararin samaniya. Yayin da rikici ke ƙara ƙamari a yankin Tigray na Habasha. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef na nananta buƙatar ci gaba da kai tallafi ga yaran da abin ya shafa a yayin da ake cikin wani mawuyacin hali watanni biyar da fara rikicin a bayyane yake game da kashe-kashe da cin zarafin mata da kananan yara a tigray rahoton kisan akalla yara ashirin a cocin myanmar a watan nuwamba da ya gabata zai ci gaba da addaba iyalai da al'ummomi in ji babbar daraktar unicef harriet po a cikin wata sanarwa ta fitar jiya juma'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahoton nan. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga na birnin washington gundumar columbia bis salam